a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya bamu damar towa wannan masallaci inda kamar yadda aka saba za a ci gaba da rasi cikin littafin hadari insha Allah kamar yadda aka saba ma Allah sai shine ya ci gaba da bayani a cikin littafin assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alqa'il فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلين الصلاتين كاملتين على القائل من يرد الله به خيرا يفكره في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين a yau lahadi bai ga jumada ula hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyu ga watan uku 2014 mun zo a wannan shiya mai albarka ta hungumawa domin munasaba ta karatu na goma sha biyu a cikin wannan littafi na muktasar al'akhdari na abdurrahman al'akhdari rahmatullahi alaihi a satin da gabata an yi magana ne akan jini na biki da kuma magana akan lokutan sallah daga cikin dai abubuwan da za a kula shi ne a ɓangaren mata wasu sukan sha magani ya barkace musu al'adarsu to wannan ba karamin matsala ba ce gaskiya sannan a ɓangaren ranko na sallah ake magana akwai lokaci makutare akwai lokaci da nure akwai kuma lokaci wanda shike duk wanda ba biyu nan ba to sallah ta zan ranko ga ka'idar musulunci idan mutum jirkinta sallah zunubi ya tabbata gare shi babba sai yana da uzura guda takwas ɗin nan da aka faɗa daga su mantuwa da kwana da kuma kacewa jinin al'ada da na beki da dai sauran guda takwas ɗin nan da muka faɗa daga cikin mahimmancin sallah da shari'ar musulunci idan mutum aka yi salla bai yi ba misali yanzu da asar ta kama aka nemi ya sallah bai yi ba aka tambaye shi ya yadda da sallah din ya ce ya yadda da ita to anan nan za a jirkinta mishi har zuwa zan saura raka'a guda rana ta faɗi idan ya yi sallah din shi kenan idan bai ba ga shari'ar musulunci za a yi masa haddi kawo wahala kenan saboda muhimmancin sallah amma idan ya musanya ta to a nan za a yi bari sai an yi kwana uku idan bai dawo ba sannan za a yi masa haddi kuma an kashe shi bayan musulmi bol iyazu billah hikimar da ta sa na farko din nan aka yi sauri aka tsaisan masa haddi domin kan nan gaba ya musanya sallah din bai idan aka yi masa haddi an yi masa haddi ne na musulmi shi ko wancan da ya ce bai dara sallah kwata-kwata ba abin da yasa ba a yi saurin yi masa haddi ba saboda ba a son a yi sauri masa haddi domin idan ya mutu ya mutu kayari. don shi ɗai ne aka ba shi kwana uku ana ce masa wa'azi da sauran taswa da dai sauransu shi ko wanda bai yi ba a yi sauri a kashe shi don shi ko kakkan dan gobe ya canza maimakon rashin yi ya mace bai yadda da ita ba idan ko bai yadda da ita ba ya mutu ya mutu kahiri to wannan da duk daga cikin mahimmancin sallah yanzu kuma za a yi bayani akan wuraren da ba za a yi sallar nafila ba ya ce wa la tu salla nafilatun ba za a yi sallar nafila ba ba da salatu suhi bayan sallar su bayan ilar fa’i shamsi har zuwa rana ta dago ma'ana sai ta dago ta yi haske sannan an ka da a yi salla. wa ba da salatul asiri? bayan sallar la'asar ba za a yi nafila ba ila salatin magaribi sai an yi sallar magariba aka yadda a yi nafila amma bambanci idan bayan sallar subahin ne rana bata hito ba a lokacin makaruhi ne kai amma idan ta hito ta yi ja a lokacin haramun ne mutum ya yi domin wasu na can na bautarsa domin kai ya dace da su haka kuma bayan sallar la'asar kai tsaye makaruhi ne mutum ya yi sallar na nafila amma idan rana ta yi jajaja za ta faɗi to a lokacin haramun ne mutum ya yi ta domin masu bautatta lokacin da ta hito suna can suna dako wannan lokaci su ci gaba da bautatta har zuwa faɗuwarta to wannan kenan wa ba da dulul fajari haka bayan alfijar ya keto haramun ne ba za a yi ba illal wurda sai wurdi lina'imin anhu ga wanda ya kwana mai samu yi ne ba misali mutum ya saba ya yi wasu raka'o'i ya sa alkur'ani a cikin raka'o'i sai kasance bai sami yin haka ba wanda suna ce ta annabi sallallahu sallama sahabbai suna yi da bayan su har yanzu ana yi wanda daga cikinsu ma sidna usmanu ibn affana zun nuraini radiyallahu anhu wa ardahu ya kasance yana sallar dare kowace raka'a guda yana karanci alkur'ani gaba ɗai sai na usmanu kenan to a nan sai mutum ya kasance wannan wuridin da shi kai. na sa karatu a cikin sallah bai samu yanayi ba kila hafizi ne to sai ga alfijir ya keto to idan alfijir ya keto da ka'ida ba wata sallah da za a yi sai raka'ata alfajari kawai sai a yi ta istighfari wa bil ashari hum yastaghfirun to sai aka samu matsala kila kwana ya doke ka baka samu yin wannan yin sallar da kake yi da daddare ba kafin alfijir ya keto to sai ka samu kanka ko da ka tashi alfijir ya keto to an arama lokaci kana iya yi wannan lokaci to wannan ne shi a illar wurda na na'imin anhu wa inda jalusi imam juma'a ce alil mimbari haka idan liman ya zauna na juma'a bisa ga mimbari domin zai so hudu ba ba za a yi ba wa juma'a kai bayan an ma yi juma'a ba za a yi ba hatta ya kharuja min al sai in mutum ya fito daga masallaci bayan ya fito da baya koma cikin masallaci na iya yi amma bayan ƙare sallar juma'a ba a yadda a yi ba domin a nan wasu na iya ganin cewa kamar sallar ce da ka yi da nema ita ce kan mai suwa wannan daga cikin illa kenan daga cikin inda ba a yin sallah shine ka isko suna yin sallah a cikin masallaci domin haɗin kai ba a yadda ka yi sallah ba da allah waccan ce kake wadda suke yi ko kuma na ne kake yi domin akwai wani hadisi da aka ce a salata ne ma yanzu za a yi sallah da hutare wannan ba za a yi ba haka kuma daga ciki idan lokaci ya ƙure lokaci ya ƙure mutum ba zai tsaya yin nafila ba misali mutum ne bai yi sallah ta la'asar ba sai ko da ya zo rana ta ta tahi zuwa faduwa to lokacin ba zai sallar nafilar da ya saba yi kamin la'asar ba haka kuma ba a yarda a yi sallah ba bayan liman wanda shi liman din nan kullum masallaci ne ratibi bayan ya ƙara jami'i ne wasu kuma su shigo nan cikin masallacin su aza wani jami'i wannan makaruhi ne domin zai zan suka ga liman inda an ka yadda kawai za su yi wajen masallaci shine gwargwajen masallaci na an yadda su yi wannan kenan bayan haka sai fasulun fasali kenan fi shuruɗi salati ga sharuɗa na sallah su sharuɗa na sallah duk abinda da ya kaji an ce sharaɗi ne za ka ga za a yi shi ne kamin a shiga cikin wannan al'amarin duk abinda ka cimma an ce sharaɗi ne to sai ka fara yin sharaɗi sannan za ka shiga cikin wannan al'amari to shi ne cewa shuruɗin salati sharuɗan sallah da haratul Hadafi sarkin hadasi mun san hadasi dukkan abin da ka hitowa ga ɗayan mahitan mutum guda biyu a gehen hitsari da gehen ga'idi an lissafa su daga ciki hitsari kashi rihi maziyi wadiyi ko kuma mani wanda ya hito ba tare da jin daɗi ba duk waɗannan yana daga cikin hadasi waɗa haratul khabathi da tsarkin khabathi da yake can ya haɗa hadasi don haka yanzu bai maimaita shi ba can kuma ya haɗa habasi amma bai faɗi mi ashi ba to shine nan zai faɗi ɗin din shine ce minal badani ya shahi jiki a nan tunda aka ce ya shahi jiki kenan ya sha hannu hadasi ya shigo a ciki don haka shi khabafi ya sha hadasi tare da ƙarin abu guda biyu shine wathawbi da tufafi dole ne mutu ya tabbatar da tufafinsa suna da tsarki wal makani da wurin da yake sallah nan inda yake sallah ya tabbatar da ba najasa inda gabansa ka tabi kawai shine wurinsa daga ciki sharaɗi na sallah wa na aurati dole mutum ya rufe al'aurarsa wasu kibarul kibla kuma dole ne mutum ya debi gabas wa tarkul kalami wa tarkul af'alil kathira a nan ce da ake dole mutum ya debi gabas dibin gabas ya kasu gida uku akwai wanda dole ne ya daidai da gabas kamar wanda a can ga ɗakin ka'aba da ya karkace sallarsa ba ta yi ba dole ne ya daidaita sai ta yi sallah ga ɗakin ka'aba gabas kake ko yamma ko kudu ko arewa duk dai ɗakin ka'aba za ku fuskanta da zarar ka kauce ko kaɗan tun daga ka ga ɗakin sallar ka ba ta yi ba wannan na ɗaya kenan na biyu kuma wanda ba can ba to jihar ta zai diba to cikin masu dibin ɗin mutum biyu ne akwai mustahidi shi mustahidi shi ne wanda ya san jiha ta alƙibla ta hanyar sanin hitowar rana da faduwarta da kuma matsala ta hitowar wata da kuma matsala ta taurari domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun ana daina daga cikin ni'imomin Allah ko alamomi ma ni'ima ce ta Allah yanzu zaka na wani gari wani ma kwatanci idan ka zo ga round about wuri kaza ko kuma iccen miya kaza idan ka bi wurin dutse kaza shi shikenan ni'ima Allah ce ba karaman ni'ima bace abin kulawa ne haka kuma Allah ce wa bin najmi hum yahtadun kaga kenan ana dai shiruwa da tauraro ma'ana idan ka ga tauraro wuri kaza kamar da mai ta'alimi ya ce yana daga cikin inda ya halatta ka nema kamar ilimi domin sanin alƙibla to wannan mustahidi kenan zai ijtihadi ya debi alƙibla din wannan kenan na uku shine muqallad shi dai muqallad na daidai bai wurin ɗakin ka'aba sannan ba mustahidi ba to zai bi zai yi ga wanda ya san lokaci da wanda ya san alƙibla sai ya tambaye shi menene ina ne a alƙibla wannan kenan kaga kenan mutum nawa kenan wanda a daidai da ɗakin ka'aba shi wannan ba al'akari in mushtahiri in ba mushtahiri ba duk hukuncin su guda dole sai sun daibe ta wa'inda ba can ba a samu mushtahidi idan ya diba sai ba zai rataye ga kowa shi mushtahidi ya amfani da ijtihadin kansa akwai kuma muƙallidi mahiyadun muƙalladai ya muke wanda an mujtahidi sai karatu da shi to anan idan kai ba ɗakin ka'aba ba kai ba mujtahidi ba muƙallidi hake kuma baka samu mustahidin karatu da shi ba to ya za ka yi to wannan wasu malamai suka ce cikin alƙawarin alfiqhiyya fi talkhis mashabil malikiyya suka ce ka zaɓi kowace jiha ka yi sallah ƙauli na ɗaya kenan baka san alƙibla ba fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wasu ka ce a'a zai salla hudu ga jiha hudu misali az-zuhur ta kama ka kila cikin daji ne ba masallaci a wurin karshen ta kuma kai ba mushtahidi ba baka san ina ne alqibla take ba sannan kila da daddare ne bale ka ga inda rana ka hituwa da inda taka faduwa ko kuma wata ba kai la'akari da su watakila ba lokacin hito wata ba ne kila ya yi nisa kuma ga sallah ta kama ka ta magariba ko isha'i to ya za ka yi ƙauli na ɗai ko ina kan diba kana yin sallah ƙauli na biyu za ka yi sallah hudu da jiha hudu misali isha'i za ka yi sai ka dibi nan ka yi isha'i gabas nan kenan kadibi nan ma kai kadibi nan kai kadibi nan kai shikenan kowace tare tana cikin su tuna dama wuri hudu ne to wannan kenan to in kuma mutum yana yi sai dai wani ya zo ya nuna masa ba a gabas ba to ba sallar sallah zai yi ba kawai sai jirkita da bi gabas ne wannan fatan za a kula to wannan sai ina mutarkun kalami da barin dumi sharaɗi ne idan ana sallah ba za a yi dumi ba ma Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin harko ana ana dumi a cikin sallah mutum kuna sallah da shi kila kun yi wani alkawali sai ka ce wani kakkamanci da alkawalin da mun kai mu haƙa da sallah za mu tayi wurin da za ka rake ni sai a ci gaba da sallah babu komai to sai aka saukar da hukumu lillahi kanitin to anan kuma daga cikin inda ba za a dibi alƙibla ba kamar ana yaƙi wannan ba sai an dibi alƙibla ba ko kuma mutum zai sallar nafila bisa ga dabba ce yana iya yi ba sai an dibi alƙibla ba wa tarkul af'alil kathira da barin ayyuka masu yawa misali mutum na tsaye sai buƙaci kunna hitila kamar yanzu hitila ta hannu ya taho ƙasa ya samu hitila mai ya ɗauko a sha ya ƙyasta ya ruhe wannan hitila ya yi aiki mai yawa don haka sallarsa ta lalace amma don wani abu ɗaya ya faɗi ya ɗauko shi to sallah ce ba ta lalace ba wa auratun rajuli abinda al'auran mutum da yake can an ce da aura al'auran namiji ma baina surrati ila rukbati tsakanin cibiyarsa zuwa goyonsa dole ne ya ruhe su walmar'atu mace ita ko kulluha dukkanin jikinta gaba ɗaya auratun al'aura ne ma adal wajaha wal kaffain banda fuskarta kawai da ta'ulanta su ɗaya ne ba al'aura ba to zai faɗi kuma daga cikin makaruhan sallah sai ce tukwa salatu fi sarari an ƙi yin sallah fi sarawili ga wando kawai ba taguwa dama a sarawil jam'i ne na sirwal ma'ana wanduna kenan ga sauran mutane kowane ya yi da wando ba illa iza kana shay'un sai an samu wani abu fauka ha bisa ga wando ɗin. a nan ya samu wata taguwa ya sanya ko kuma wani abu da wanda zai lullube shi sai ce wa na jasa farguhu shi ko na tufafi ne suka samu na jasa mataki na farko tunda sun samu na jasa kuma ga lokacin sallah ya yi to ya samu wasu tuwahi ya samu na to sai ce wa lam ji thawban gairahu sai dai matsala kuma bai samu tufafi ba in ba nan ba su ne gare shi no ana iya samun haka mutum kala guda gare shi yanzu na tuwaji suka yi yawa wani na iya mai kala biyan ma wani har goma shi da to a nan bai samu tufafi ba to su dai gare shi kenan masu mi masu najasa ko to ya wanke su mana sai ce wa lam ji dima'an bai samu ruwa ba kuma ya gasilu da zai wanke tufafin bihi da ruwan to nan kenan matsala ta rashin ruwa ce kenan akwai abin da zai sanya kamin ya wanke mai ya wanke waɗanda kala guda tashi kila ko buhuna zai sa ya dai tattare jikinsa kamin ya wanke waɗannan to nan akwai abin sawa kenan sai dai matsala ba ruwan to sai aka si yana wa akwai ruwan da zai wanke tufafin nan kala guda da aggare shi sai dai matsala in ya cire su ba na sawa ba wani abu da zai sa sai ce aulam inda indahu ma yalbasu ko ko ga ruwan amma wuri ne ba wani abu da zai sanya kamin ya wanke wa innan tufafi din hatta ya gasi lahu kamin ya wanke wa innan tufafi kenan kaga akwai ruwa kenan amma dai matsala bai da wani abu da zai sanya kamin ya wanke tufafi. kuma ana haka wa khafa yayi gudun khurujal wakati kan lokacin sallah ya hita misali kila la'asar ce rana ta tafi zuwa faduwa to a nan sallabi na jasati yi sallah da najasar sama nan saboda la lufin Allahu nafsan illa wasu aha. Ya ce wa la luta ta'khiru salati haramun ne jirkin ta sallah jirkin ta sallah haramun ne li adami ƙwararci domin rashin tsarki lalle don rashin tsarki mutum ba zai jirkin ta sallah ba to menene hukuncin wanda wannan matsala ta kama shi maimakon ya yi sallah ta sai jirkinta sai ce wa wani fa'ala zarika duk wanda ya aikata haka din ya jirkinta sallah domin bai da sarki faƙar tsoron babu hakika ya saba matalicinsa sai ce wa mallam ya ji ma ya bihi bu a can ai magana satarul aura sharadi ne to wanda adda iko kenan yana da su to mallam ya jidi wanda bai samu ma sturu bihi awratahu abinda zai yi al'aurarsa da shi ba mutum ne gaba da bai da tufafi salla yi sallah uryanan yadda yake huntu ne ya yi sallah huntu kawai ba tufafi to anan mai muhtasar yi magana lawali ya ce idan mutane da yawa da kala guda ba kamar yanzu mutum biyar suna da kala guda ya za su yi mutum biyar an ba su kala guda ya za su yi duk ba su da tuwa da sai kala ga guda yadda za a yi waɗanga hudu su ta su laɓe guda ya salla in ya yi sai wanga ya labe wani ya taho cikin su ya salla har dai su yi sallah su biyar to in kuma mutum guda adda suha kaga ba nasu bane su biyar to mustahabbi kawai ne ya ara musu in yayi sallah sai ta yi labe sai ya ba su guda guda har su yi a yi ta yin haka har lokaci har yanayi ya canza a bi hali ke to anan idan mutane ne da yawa kuma jam'i ya zo misali za a yi sallar isha'i ko dai wata sallah cikin biyar din nan kuma suna son su yi jam'i ya za a yi masabobi guda hudu al'imamu malik al'imamu ahmad al'imamu abu hanifa su uku dinnan sun ce za su yi sallarsu yadda aka yin sallah ana ruku'i ana sajada da tasowa da ruku'i da komi amma al'imamu shafi ya ce sai dai a yi ta zamne al'imamu shafi idan an kariba na hukunci cikin alkawanin fiqhiyya akwai shi a nan sai suka yi magana to ya za a yi aka ce idan cikin duhu ne sai liman ya shiga gaba mana idan liman ya shiga gaba an san ana jin sauti ne su yi komi dama ai matsala abu biyu ne ka karye ma sallah idan kagga al'aurar liman ko kuma kagga al'aurar kanka su biyu din nan ɗaya ka karye ma sallah amma in kagga wata al'aura ba za ta karye ma sallah amma dai al'aurar liman da kuma kai din kai da ka sallah in ka ga al'aurar kanka sallaka ta lalace don haka yanzu a cikin duhu ne a cikin duhu ne shi ke nan liman ya shiga gaba su yi ruku'i su yi sajada su taso da komi to idan da rana ne fa ko da daddare ne amma kuma akwai hasken wata wasu suka ce su yi sallar su boye wasu suka ce a'a su yi sallar su mana liman ya shiga gaba amma rabin kowa ya runce idanunsa ai sallah runce da ido tun da dai ana jin sauti to wannan dai daga cikin dai hukuncin da malamai suka yi akan ruhi al'aura ne ta ce wa man akhba alqiblata wanda ya kuskuren alqibla a ada fil ya mai da sallah in akwai lokaci da sun yi bayani idan mutum ya dibi yamma ko kudu ko arewa yana sallah sai ne ce mai ba nan ne gabas ba ga gabas a nan jirkitawa ne zai yi sai dibi gabas mana to yanzu kuma matsala sai da ƙari sallah gaba ɗai kila ya azuhu ya dibi nan nan kuduhu ko arewa ya dibi arewa ya yi sallah da azuhu sai ta wadda al'asar ma zai dibi na ya azai ta ce gabas sai ne ce mai kai ai arewa ce sai ce to ai ko ɗazu nan niddi ba ni sallah to yanzu kawai lokaci ya hita na azur ko bai hita ba bai hita ba kuma ce karatun satin can bai hita ba to mustahabi dai ne ya mai da azur in akwai ne in akwai lokaci don haka mustahabi ne ya fara azur sannan ya wannan me wannan la'asar saboda lokacin azur yanzu bai hita ba don rana ba ta fadi ba to shine wa man akhda al-qiblata aada fil waqti to da yake akwai abubuwa da yawa da ke kama mutum a ce mai da sallah in akwai lokaci kamar mutum yanzu ya yi alwallah da ruwan da fasu da tsarki bai sani ba sai da ya sallah ko kuma ya yi sallah wurin da yake na da najasa bai sani ba sai da ya ƙara sallah ko ya yi taimama wurin da shike shi na da najasa sai da ya ƙara sallah ko kuma mace tana sallah sai mayahinta ya kuranye haka duk dai da dai sauran abubuwa da yawa da dama wanda zaka ji an ce a mai da sallah in akwai lokaci to shine zai buge su gaba ɗaya zai kawo wata ka'ida kulliya sai ce wa kullu i'adatin fil waqti duk wata maisuwa a cikin lokaci duk inda ka ji an ce a adafil waqti a adafil waqti ma'ana mutum ya mai da sallah cikin lokaci to fa hiya fadila ka sani wa matsayinsa mustahabbi ne mustahabbi ne duk matsalar da za ta kama ka a ce ka mai da sallah in akwai lokaci mustahabbi ne mai suwa sai ce wa kullum ma ta'adu minhu salatu fil waqti duk matsalar da za ta kama ka a ce mai da sallah in akwai lokaci kamar mi eh kamar mi kuskuren alƙibla to fala ta'adu minhu al fa'itatu ba za a mai da sallan nan in ta kuce ba in dai ta riga ta wuce to ko ka sun kame shi ta ba za ka shi ta ba misali la'asar ce sai ka dibi inda ba gabas ba sai can magariba za ka dibi can din inda ka diba kai la'asar sai aka ce ai ba nan ne alƙibla ba to yanzu ko ka so ba za ka mai da me ba ba za ka mai da la'asar ba tun da lokacin tiyar giya tafi wannan nafila haka ba za a mai da nafila ba misali gabanin la'asar kakan yi na filfili kakan yi na filfili kamin la'asar sai can baka samu yin su ba sai da rana ta faɗi to a nan ba za ka ce ka yi na filfili domin ka ranka waccan nafila da ka saba yi kamin la'asar ba ba za a yi ba shikenan lokacin ta ya rage wuce sai fasalin fasali kenan fara'idu salati farillan sallah a ƙara kula ƙwarai idan aka ce abu farilla ne ga abu idan aka yi shi sannan abin nan zai kammala idan aka samu matsala aka samu shot ga guda an samu matsala gaba ɗaya to ne fara'idu salati farillan sallah niyyatu salati muayyana mutum ya niyyar sallah da ta ayyana in azzuhur ce a cikin zuciyarsa ya yi niyyar ya yi azzuhur idan ya lafzanta babu komai amma an ce ya yi kai ya labzanta ba sai ya faɗa cewa nuritu salata kaza ba sai in yana da matsala ta shakku ta wasu to da in ya labzanta ya yi natsuwa to ya labzanta din amma dai a sani da ka labzanta da kan ma ka labzanta ka ce nawaitu salata kaza duk ɗaya ne kusan ma rashin lafzantawa ɗin ya yi salama misali zan yi misali guda biyu yanzu za ka yi sallar isha'i ga bakinka ka ce ka yi niyyar sallar isha'i amma aka sami matsala ga zuciyarka ka yi niyyar sallar magariba sallar isha'i ce lalle za a yi ga bakinka ka faɗi ka yi niyyar sallar mi nan ga bakinka ya daidai ko amma ga zuciyarka ka kudurta magariba to a nan an samu matsala ko yanzu iri lalle an samu babban matsala don ni yanzu lafzanta da kai ga baki ba zai amfane ka ba kaka ashe lafzanta ga baki inda yana da fa'ida da ya amfane ka ina a nan don haka za a yi la'akari menene cikin zuciyarka to mu sake dawa kuma isha ce za a yi cikin zuciyarka kuma kai niyyar za ka yi isha'i da sallar da za a yi da ta cikin zuciyarka ta yi daidai ko ba ta yi ba amma sai baki ya ce na yi niyyar sallar magariba a nan za a yi la'akari da midi a cikin mi cikin zuciyarka shi za a yi la'akari na haka ko baki ya yi kuskure a nan za a yi la'akari dai da abin da a cikin amma duk da malamai sun ce tun da an samu kuskure na baki kamar da sallar ya fi kewayewa ma'ana ya fi natsuwa nan baki ya jawo ma ko bai jawo ma ba kaga matsala ashe baki ko ya yi daidai inda zuciya ta sawa zai amfane ka ba akwai ma inda in zuciya ta yi daidai da sallar zai ma dan cuta ma Tun da duk abin da an ka ce gare dai kamar da sallah ne akwai yan matsala matsala ko to a tilis zai baki bai da wani amfani an fahimta dai ko don haka wanne ya to mahalluha alƙalbun haka shehu ya faɗa a cikin iya sunna haka duk dai masu fiƙi za ka ga sun faɗa to shi shine niyyatu salatil muayyana niyyar sallah da ta ayyana amma mahi kammalan niyya mutum ya ji kankan da kai da kuma girmama ga Allah subhanahu wataala da cewa zai yi niyyar ganawa da Allah subhanahu wataala girmama wannan niyya din ya halarto da ga sallah nan zai to wannan shine mahi kammalan niyya kamar yadda alkawanin fikihiya ya faɗa wa takbiratul ihrami da kabbara harma dole ne mutum ya kabbara harma shine Allahu akbar nan ga mazhaba ta malikiya ga kuma mazhaba ta al'imamu ahmad dole ne wannan lafazi na Allahu akbar a nan mazhabobin nan guda biyu su yi magana cewa ba wata kalima wacce za ka yi amfani da ita sallaka ta sai wannan allahu akbar da za ka ce arrahmanu akbar ba suna allah ba ne sallaka mata yi ba to wanda bai iya allahu akbar ba ya zai yi kila bahaushe ne zai ce allah mai girma kila bature ne zai ce allah is great an fahimta dai ko da dai sauran wasu yarurruka haka misali wasu ka ce a ya ɗai shiga da niyyar mana kawai ma'ana ba sai ya wannan ba a buƙatar yarensa wasu ka ce kuma ya yaren tun da shi a ƙarhinsa kamar ya iya allahu akbar wannan kenan la yukallifu allahu nafsan illa wasaha Walƙiyamu laha kuma da tsayi don Allahu akbar ashe ba za a yi ta zamne ba sai in dama lalura ka ta zama ce dole ne ashe sai mutum ya miƙe sannan zai ce Allahu akbar ashe tsayinta yin ta farilla sannan kuma tsayinta ma farilla kabbara ka abin nan tadda sallah kawai iƙama shi dai an ka yadda kana ma zamne ko kuma ka fara ta zanne sai ka isuwa wannan kamar da mai mace sau ya faɗa wal fatihatu kuma dole ne mutum ya yi fatiha dole ne mutum ya yi fatiha kuma ya tabbatar da ya faɗe ta gwargwadon hali alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن كما ورشني ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبول عليهم ولا الضالين wannan fatiha kenan to anan wanda bai iya fatiha malamai suka ce kamar da zo cikin butasar yadda za a yi shi yanzu abin da azan dole gare shi kullum ya yi sauri in za a yi jam'i ya bi jam'i mana saboda da zaran ya bi jam'i dama akwai hadisin da ya nuna man kana khalfal imami fa qira'atul imami qira'atul lahu duk wanda a bayan liman karatun liman shine karatunsa ko wanda ya karatun ne ba ba dai wanga akwai matsala duk inda aka bin jam'i ya kokari ya tahi a bi jam'i tare da shi to in bai samu ba ko kuma ko da ya tashi misali an an yi sallah ko ina Kama irin magariba da mahiya an kodin ta ake yi to anan ya zai wasu malamai suka ce zai yi tsaye gwargwadon yawan fatiha din ya shi silently haka amma dai abin da yake karhi ba zai tsaya ba domin tsayin na karya na ana aza fatiha yake alhali ba mai ba ba komai ya karanta kawai dai da ya yi tsaye da ya yi tsaye sai dai ya amma dan samu dan ko kaɗan domin ya bambanta tsayi da ne da rukuhi kamar da mai motasar ya faɗa wannan kenan to a nan inda ma kamar kurma ne mana to in kurma ne idan ka bi shi sallah kai wanda kana aikaratun karatun fatiha sallar ka bata yi ba amma da dan uwa ne dan uwa ne kurma in ya bi shi sallah sallah ta ta amma kai da kana ai karanta fatiha sai dai ya bi ka kai ba za ka bi shi ba wannan kenan anan ita fatiha in ma ta kama kamar da zamu cin masa in ma ta kama da baka iya karanta ta amma ya an ka rubuta kana iya karantawa to ya halatta sai a rubuta amma ga fatiha kawai banda sura sai a rubuta ma kana yi kana karantawa wannan kenan wal fatiha wal qiyam laha kuma dole ne a yi tsaye domin karatun fatiha din ashe ba za a yi ta zamne ba sai inda malai lura ka ta zama ji wa ruku'a dole ne a yi ruku'i ruku'i mahi kammalarsa mutum ya tabbatar da hannuwansa ga buwayensa ya damke kai ya yi wani kusumbi sannan kuma kai ya yi kamar ya zaburo haka wa rabbu min hudabuwa ga ruku'i ma dole ne dole ne da kai ruku'i farilla ne to dole ne sai ka ɗago daidai wa daida in mutum ya yi ruku'i sai haka yana tasowa maimakon kamin ya mike tsaye sai sake koma wurin sajada to wannan gaskiya ya kada farilla wanda kuma ya kada farilla wannan ruku'in bai yi ba domin ka ba farilla a cikinsa don haka an bi ka wannan raka'a in kuma an ka dade sallan mutum ta lalace kaga matsala ne kamar da ake cewa hoton kurciya din nan wani zaka kamar yana sauri haka musamman ana tare da liman saurin mutum mutum ne kai saboda baka ne sallami a sai ya sallame ko ni saurin da mutum yayi wasu judu da sajada alal jabhati ga goshi yake barilla amma ga ah, ga goshi yake barilla amma ga hanci sunna ne shi sajada din ga goshi wa rabu minhu ɗaguwa ma ga sajada farilla ne yadda mutum ya yi sajada dole ne sai ya ɗago ya zamna daidai sannan ya sake koma mutum ba zai sajada ba sai ya haka sai ya kamar ya ɗago kuma sai ya sake komawa wannan ɗaukowar ɗin ba ta yi ba don haka an bi shi farilla wal ijtidalu daidaitawa dole ce mutum ya tabbatar da gabansa sun daidaita daidai wa dumani na tunatsuwa ma ita natsuwa shine ka tabbatar da akwai fasila ma'ana akwai rarrabewa tsakanin wani abu da wani abu kayyazan kana tasowa ga rukuyi kamin ka taso kuma kai sauki ka koma sai ka taso ka nasu haka ma sajada sai ka taso ka nasu sannan ka koma wattartibu da jeranta bai na fara'idiha tsakanin farillan sallah dole ne kenan sai mutum ya yi karatu sannan ya yi ruku'i ya taso sannan ya yi sajada ba sai mutum ya yi sajada sannan ya taso ya ruku'i ba sannan ya yi karatun sallah kamar ya jawo da baya da baya wasalamu da sallama ita ko sallama dole sai an sa alif da lam ba za ka ce salamu alaikum ko salamun alaikum ba kamar da ba za ka ce assalamun alaikum ba duk waɗannan ba su yi ba ko kuma alaikum salam duk ba su yi ba ko ne salamu alaikum ga sallah ne ka nufi ba ta yi ba ko kuma salamun alaikum ba ta yi ba ko wa alaikum salamu ba ta yi ba wacce za ta yi ita ce assalamu alaikum assalamu alaikum sai an sa alid da lam din nan wajulusuhu da zaman sallama bi wanda shi zaman da ya yuqarinuhu zai goya sallama zaman da kawai zai goya sallama shi dai ne A nan ne aka nufi kenan watan zaman attahiyatu na farko sunna ne zaman attahiyatu na biyu sunna ne ta idan mutum ƙara attahiyatu ita kanta attahiyatu sunna ce zaman da kai kana ta sunna ce to da zaran ka ƙara attahiyatu me za ka yi sallama ko to ai da za ka yi ta ko to za ka ce assalamu alaikum iyaka ta yi da sakan nawa sakan biyar misali to wannan zaman da kai lokacin da ka ce as zuwa kum az zuwa kurdin nan dan tsakanin nan to shi wannan din shi dai an wannan lokacin da zai baka kai sallama shi dai amfarilla cikin wannan zaman to shi awwajulu suhu da zaman sallama alladhi yuqarinuhu wanda yake gwama ya sallama wanda yake gama sallama din da shi shi dai amfarilla cikin wannan zaman wa sharadun niyyati sharadun niyya muqaranatuha sai an haɗa ta da takabiratul ihrami da kabbara harma kana niyya sai kabbara harma ashe idan an kararrabe bata yi ba misali da bakin diga kai ne za ka yi sallar isha'i sai da ka taho nan baka halarto da niyya ba bayan kila ma kun yi labari da wasu kana tuwa ɗaya kabbarta ɗaya kai sallar ka bata yi ba amma in da can ne wajen masallaci kai yo niyya kaga tana nan ga zuciyarka ba sai ka sake wata niyya ba tun dama tana ga zuciyarka to amma ne askari ya ce ko kana nesa din sai ce illa an yastashibaha dhikran sai in mutum ya agoce niyyar tuni ma'ana ga zuciyarsa ko kana diga kaga akwai dan jayawa kai yau niyyar sallar isha'i in dai niyyar sallar isha'i tana nan ga zuciyarka ko da ka cikin masallaci tana nan to kana iya kawai to me za ka yi dama ka rage tana ga zuciyarka dama abin da ake so ka halarto ta to da can baka kace ta ba tana nan ga zuciyarka ha ha ha ka kawo masallaci to shikenan kana iya dai yin kabbara harma din ba tare da ka sake wata kabbara harma din ba kamar da an saba ana ba da dama a yi tambayoyi ko yanzu yana ko mai tambaya yana iya yin tambaya wannan akwai dogar da suka yi a kan kowane ya dogara ne da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan malamai sai suka yi sabani kan cewa menene illa na farko dai akwai wani mutum Zamani a Muhammad sallallahu sallama ma'aiki yana hudubar juma'a ko da ya zo sai annabi sallallahu sallah wasallam ce mai ya yi sallar nafila wannan ta kamin yi sallar juma'a sai nuna masa bai yi ba annabi sallallahu sallah wasallam ya nuna ya tashi a nan wasu anan sun kalake cewa lalle ana yi ko ana hudu baɗin ta juma'a amma da suka tafi akan ba a yi wasu suka ce wannan khususiya ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka sake kawo illa ta biyu cewa wannan mutum yana da matsalar son taimako domin in ya tashi shi ɗaya cikin taro domin a gan shi a taimaka mishi wannan dai daga cikin illar da malamai suka kawo amma mu a sabon mu ta malikiya tunda an san da wannan hadisi sun san da shi kuma fahimtar da shugaban masaba ya cewa ba za a yi ba to don shi ne za ka ga littattafan malikiya an rubuta din ba za a yi ba amma da ka ga wani mai bin wata masaba ya tashi yana yi ba za ka musanya mishi ba wannan kenan musamman kila in ka tafi wata ƙasa misali amma an san dunnan afirka da yamma musamman dai nigeria duk gaba daidai mahi yawa muna bin masaba ce ta malikiya haka kuma wancan ma akwai hadisi na muslim wanda annabi sallallahu ya nuna idan bayan rana ta hwaɗe ana iya din a yi sallah amma ga masaban malikiya gaskiya makaruhi ne ga masaba ta malikiya wannan kin wallahu ta'ala wa'ala duk kusan bayaninsa shine irin wancan bayani na farko din kuma malamai maganar da suka yawaita a kai ƙaunin da ya yi ƙarhi cewa idan mutum bai yi raka ta alfajari a gida ba idan ya zo cikin masallaci sai ya raka ta alfajari wannan kenan amma an yi son ya yi raka ta alfajari a gida domin ne dun na filfili gaba ɗai ana son a yawaita su a gida domin albarkar gidan ta yawaita sannan kuma da zarar aka yi kira bayan ketul alfijir ba wata sallah a lokacin kwace raka'at alfajir kawai don haka wannan shi ya kaulin daidai kari cewa idan mutum ya yi raka'at alfajir to ba sai ya yi tahiyatul masjidi din ba sai ya zanta isu daga sai ya yi tahiyatul masjidi wannan kenan wannan yana tambaya ne akan bayan an tadda ikama liman na baya sai bayan an tadda ikama din liman zai to shiga gaba to ai dama wannan aikin wazifa ta liman ce domin sayyidina umaru radiyallahu anhu ardahu ya kasance bayan an tadda ikama zai dibi sahu ya daidaita shi bayan an tadda ikama sannan zai daidaita safu na waɗanda ke sallah domin wazifa ce ma'ana aiki ne na liman wannan kenan ai dama daidaita sabu bayan an tadda ikama ne amma dai idan aka samu tsaiko tsakani wanda tsaikon ya dan yawa to ikamar ta lalace shine mai isiya ke shafa in taraha ma bainahuma bafalatil ikama idan an samu jinkiri tsakanin tadda ikama da tadda sallah jinkirin ya dan soma yawa

yana tambaya ne akan misali mutum ne mai sallah ta cikawa ta zaman gida sai ya bi wanda ke sallah ta tafiya to ko da ya zo ya raka'a guda biyu shi ne misali eh ya gaba ta ba da sallah eh to eh. ka tashi eh. Eh, sun ka ba ta akwai da sun ka ba da kai an ka fara sallah oho awo to mai fatiha da sura za ka yi dama ai can ka san mai eh afwan mai fatiha da sura ko kai don haka yanzu mai fatiha kawai za ka yi don nazaci cewa ko da yato an yi biyu din to in dai ko da yato da shi mai ba da mai musafir ma'ana matafi ya yi raka a biyu ai an san wanda ya da su mai fatiha da sura ce haka yanzu idan ya sallame kudin da za ku cika sallah mai fatiha kawai za ku yi to in ma kun yi mai sura kuma sallah ku ta yi babu komi duk za mu cin mai a cikin mahutasar din al'ahadari mhm.

to kusan gaskiya ita nafila aiki ce na lada ba za a ƙayyade ba lura da kaji kana da nishadi kana iya yin ta inda ba lokacin da an ka haramta ta ba to wannan wallahu ta'ala mhm. eh eh eh eh Eh, inda yake yi bayyane a ba su kyauta ba amma sallar su ba ta lalace ba abinda a daidai idan liman na karatu to abinda an ka aza maka ka saurari menene yake karanta domin ka wasu da abin domin da yawa ma za ka ga wasu sahabbai Allah ka yadda da su daga ciki ma akwai wasu mata sahabbai wata ta ce sanadiyar yawan karatun suratul majidi da ma'aiki sallah salama ke karantawa ga sallar subahin sanadiyar haka mata har da ce ta suratul majidi to kaga abin da aka aza idan aka to wani umarni ka yi amfani ka aiwatar da umarnin in hani ne ka yi amfani ka aiwatar suwa to sannan baiwa karatu ya tafi bai guda yana yi kana yi kaga wannan shi'uri ba zai shigo ba wannan kenan yeah. eh waɗanda aka yi asirce a dama ga ƙa'ida kowane karatu liman na ɗauke maka particularly idan ana yi bayyane kai ba za ka yi ba ma amma idan ana yi asirce to mustahabbi ne ma ka yi in ma ana yi asirce wasirrul ma'mumi ma'asirul imami asirtawan mamu tare da asirtawan limami ma'ana duk inda yake asirce ko kayi shu ba kai karatu ba babu komi amma dai mustahabbi ne yana can yana karatu kai ko kana nan kana yi amma wa idan baka ƙara karatunka ba yayi ruku'i to ka jaye karatunka ka bi shi Mun shi a kuskuren da muka samu da mutum na can yana karatu liman na can na yi sai liman ya yi ruku'i shi ko ce sai ya tsaya ya idana shi ko ga sajada ana samun haka nan an san da sajada ana kankan da kai a yi roƙon Allah ƙwarai to gaskiya idan liman ya taso dole ne ka taso inna ma ju'ila ilal imamu li utamma da an saba haka da yawa zaka ga liman ya taso kila sai ya raba attahiyatu mutun na canna addu'a sai can ka ga ya taso wannan kuskure na gaskiya abinda a daidai da liman yayi kai mana sai in shi ya dade ta wannan sai ka dade tare da shi wallahu ta'ala